واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وديا تتبتك ألا مدوكتي من قوة من قومي wanda ya nuna mana wannan rana ce yau lahadi to lissafin da ya wasu ce biyu wasu uku to uku ga watan rabi'u sani hijira 1438 wanda ya daidai da yau daya ga watan daya shekara ta 2017 a yau za mu yi darasi na 46 a wannan littafi wanda muke karanta bayani akan wato almahadi wane ne almahadi na hakika waɗanne ne kuma aka masu da'awar mahadiyancin ba tare da cancanta ba za mu tashi sabon babi shine albabu salis babi na uku a cikin littafin dama yana da babi hudu ne mun gama babi biyu yau za mu shiga babi na uku dirasatun anil kitabi wanda shi babin ya kunshi dirasa abinda yake ce ma dirasa akan littafin da za a yi ta hakiki shine littafin a sheikh muhammad bello a wanda kullum za ka bayani kan littafin wani to kafin ka yin sikaran kanshi kan shi sai ka yi bayani a kan shi waye ne shi muhammad bello allah ya masa rahama saboda haka wannan babi ya shamila ala salasati usulin zai kunshi fasalai guda uku alfasulul awwal fasalin farko tarjamatul muallifi wa fihi al mabahis al atiya fasalin farko shine tarjama ta shi mawallafin waye shi muhammad bello duka abin da ya shafi fasalin awwal cikin fasalai dinnan guda uku to zai kunshi bayanin waye muhammad bello na farko za mu ji mabhasul awwal akwai bayani kan sunansa da lakabinsa da nasabarsa da haihuwarsa da kuma ƙabilarsa bincike na biyu za mu ji rayuwarsa bincike na uku shine sifofinsa na halitta da na tabi'a gaba ɗaya sannan na hudu shine nemansa ga ilimi na biyar kuma wato ainihin matsayinsa na ilimi da kuma irin yaban da malamansa suka yi masa bincike na shida shine malamansa wanda ya karatu a hannunsu sannan bincike na bakwai almajiransa suwa suke karatu a hannunsa shi kuma a bincike na tako shine mazhabarsa wata mazhaba ya tafi a kan ta cikin mazahib da muke da su na tara shine intajihul ilimi irin gudunmawar da ya bayar ta ilimi rubuce-rubuce da ya yi da karantarwa da sauransu bincike na goma shine jihadinsa da kuma irin kariya da ya bar wa musulunci da taimakawa da ya ma mahaifinsa wajen tabbatar da daula ta musulunci sannan bincike na sha ɗaya shine khilafatuhu yaushe ya zama khalifa bincike na sha biyu na ƙarshe shine rasuwarsa Allah ya masa rahama waɗannan za mu bi su a takaita rubutun a gurguje don mu ji waye shi kafin a shiga cikin bayanin akan littafinsa wadda albabu salisi ne da rasun alal kitab ya shamila ala salasi fasulin alfasul awwal tarjamatul muallim a fihi al المبحث الأول اسمه ولقبه ونسبه ومولده وقبيلته علي اسمه هو الإمام الألامة أمير المؤمنين محمد بلو بن عثمان بن محمد الملقب بفودي بن عثمان بن صالح بن أيوب بن هارون بن محمد آه، غوطو بن محمد جيبو بن محمد صنبو بن أيوب بن ماتران bina ayyub bina abi bakar bin musa ga kwalo wa musa haza huwa lazi hajar bi jama'atihi min biladi ko ta toro fasaudanu biladin hausa wa salatu bihim hatta zahara bainahum abu muhammad ballo a sheikh usman bin fodi wannan dangane da sunansa kenan in muka ce sunansa tare da kuma nasabarsa shine ana ce mai al'imamul allama amirul mu'mini muhammad ballo ballo kalmar ballo a nan kalma ce da malamai sun dan yi bayani a kanta suka ce kalimatu ballo laƙabun lahu laƙabi ne da ake masa wa huwa bi fatihil ba wasu filanin suna karanta kalmar bello su ce bello wasu ce ballo ana rubuta ta yadda take suna cewa ballo bi fatihil ba wa tashdidil lamil mazmuma ballo ai malamun din nan dhamma kuma ya mata shadda wa ba'da hawawun sakinatin limaddil ishba ballo sai ka rubuta wawun gaban ita lamun din kenan wa rubbama tuhzafu kitabatan wani lokacin ana share ta wa tuktabu ballo ba da la kawai وتعني هذه الكلمة الناصر لما نبلو da Hausa? ko da larabci tana nufin mataimaki kenan kun gane da kyau mataimaki li annahu nasara abahu fi tajdidil islam fi bilad hausa ko fi bilad sudan domin ya taimaka ma mahaifinsa shine shan usman bin fodi ya taimaka masa wajen jaddada addinin musulunci a ƙasar sudan in an ce fi biladis sudan a wancan lokacin ba najeriya kun gane da kyau an ce kasar sudan nan mu bakake kenan wannan yankin haka ake kiran shi a littafai a wancan zamanin wannan kalmar balla kenan a in an ce amirul na kamar yadda za mu ji gaba shi ma wani lakabi ne da manufarsa ana kiransa muhammad ballo ma'ana muhammad mataimaki inda wasu za ka karanta binu usman ɗaga usman bin muhammad shi kuma usman ɗin ɗaga muhammad al-mulaqab bi wanda mahaifin kakansa shi ake ce ma fodi, yasa ake cewa shi usmanu bin fodi. ba a cewa shi usmanu bin muhammad sai shahara da shi usman bin fodi. kenan tun yake nufi da fodi shi ma kalma ce ba ta hausa ba kalimatun fodi kalimatun fallaniya ta ne alfaƙai da hausa ko da larabci alfaqihu babban malami masanin shari'a masanin fiqhu shi fulani suke ce ma alfodi kun gane da kyau saboda haka ake malakadin mahaifin shi kaka ga shi muhammad bello kakansa muhammad kenan mahaifi ga shehu usmanu ake ake ce masa muhammad fodi ma'ana muhammad masanin shari'a ko ka ce babban faƙihi masanin fiƙihu kun gane da kyau shi muhammad kakan muhammad bello shi kuma ɗa ne ga usman bin saleh shi usman ɗin ɗa ne ga saleh shi kuma saleh bin ayub ɗa ne ga ayub shi kuma ayub bin harun ɗa ne ga harun bin muhammad shi kuma harun ɗa ne ga muhammad rauto ita ma wata kalma ce ta filani bin muhammad shi kuma ɗa ne ga muhammad jibo wanda yake mai laƙabi da muhammad jibo bin muhammad sambo ɗa ga muhammad sambo bin Ayo, shi kuma ɗa ga muhammad ayyub bin masiran kalmar masiran ita ma wasu ce wato kamar yadda suka ɗan ƙara bayaninta ko kuma shi ayyub ne wurin ayyuba ɗin nan an ɗan sami saɓani a wurin malaman tarihi wajen bayaninta wato inda aka ce ayyub a wani wurin binin buba ne maimakon ayyub sai aka ce buba baba badalan min binin ayyub binu buba baba maimakon binin ayyub binin abi bakar ko domin can bin ayyub binin abi bakar bin musa aka ce jakwaro a wasu littafan tarihin an ce ma'anar gurin an ɗan sami saɓani ko buba ne ko ayyuba ne Daidai malamai marubuta kan tarihin nasaba ta shi kan shi muhammad bello ko kuma shi usmanu daidai wannan sunan an dan sami sabani kun gane da kyau bin abi bakar bin musa jakwalo shi musa shi ake mai lakabi da jakwalo wa musa haza huwa alladhi hajara fi jama'ati min biladi fota toro shi musa can kaka kenan na can na nesa da shehu usmanu ko na muhammad bello shi wannan musan shine wanda ya hijira da jama'arsa min biladi Toro, daga ainihin garin nan da ake ce masa Toro, wanda malamai suke cewa na tarihi yana cikin libya wasu a cikin mali nake son ce wasu ce yana cikin wato kasar wato murtaniya a wannan dai area tun da filani ne tashi suke yi in sun zauna murtaniya sun zauna mali dide abu ne mai yiwuwa kun gane da kyau ku shi ne da ya hijira da jama'arsa wasu nu bila da hausa ya zo ya zauna nan kasar hausa wa tsala tsobihim ya cuɗanya da su hatta zahara bainahum abu muhammad bello ya zama shi wato mahaifin shi muhammad bello shi ne a usmanu bin fodin ya shahara ya bayyana da wa'azi da karantarwa da da'awa da kuma tajididinsa wanda duk marubuta da masana sun san meye a wannan ƙasa na jaddada musulunci mahaifin shi wato muhammad bello kenan shine shehu usman kun gane da kyau wannan dangane da nasabarsa me za mu koya a nan wurin ya kamata mu koyi kai kai kokari ka binciko kai ma nasabarka kai dan waye sannan mahaifinka shi ma ɗan waye kakanka ɗan waye iya iyawarka inda an yi sakaci to yara ne yanzu a koya masu wannan yana da kyau yana da ainihin asali a musulunci ka dubi nasabar manzo sallallahu alaihi wasallam yadda ake fitar da ita har sai an jingina ta zuwa ga ibrahim alaihi salam to kai ma haka ya kamata ka san waye babanka babanka waye da kowa yana wannan ba wani wanda zai yadda ya je ko kuma wata ta yadda ta je ta ba da kanta a haifi ɗan da in an ce waye baban shi za a rasa waye Muna ganewa rashin barin nasaba ta zama kara zibe ba a kokari a tsare ta kasan tarihin ka daga ina kake waye kai waye haife kai waye kakanka da ce ce kabilar ka wannan kuskure ne domin yana daɗa taimaka wajen tsara tsatso da kuma tsara musulunci shi karan kanshi an gane da kyau kuma ba wai yanayi ne na kabilanci ba ba yanayi ne a yanayi ne na ƙara sanin dangantakarka ina fata mun fahimta domin nan da za mu lissafa za mu ga wajen mutum nawa aka gaya mana za ku ga suna da sun kai nawa wajen goma sha ashe ka ga kinan kai ma ya kamata ka bincika ka san kai waye kai suwaye mahaifanka ka rubuta tarihi ka ban ma 'ya'yanka Ƴaƴanka su ma su rubuta su ban ma jikokinka da haka sai ka ga ana rage ɓarnar da suke ta faruwa yanzu ta ƙoƙarin haihuwar ‘ya'yan shegu wanda suke taiwa cikin al'umma wanda fitina ne Allah ya tsare mu wannan ɗaya kenan sai ba laƙabu mai laƙabinsa ishtahar al-mu'allifu bi laqabi sultan aw amir al-mu'minin aw ballo shi Muhammad Bello Allah ya masa rahma mawallafi wanda zamu ji littafin sanan gaba ya shahara da laƙabi na sultan ana ce mai sultan kuma ana ce masa amirul mu'minin ana mai laƙabi da ballo duk wannan laƙaban sa ne wa kalimatu amirul mu'minin a tosarar laƙaban lahu haisu annal musulmi na baya uhu ba da wafaci abihi bil khilafa ya shahara da wannan kalma na amirul mu'minin wannan ya faru laƙabi a gare shi saboda me kasancewar musulmai sun masa mubaya'a bayan wafatin mahaifinsa yayin da ya rasu sun masa mubaya'a a matsayin shine khalifa nasa waja'aluhu amiran lil muslimin suka sanya shi ya zama shugaba jagora na musulmi gabaki daya a wancan karnin domin lokacin turawa ba su shigo ba suka tsatsanka al'umma duk a haɗa ake daula ɗaya ce gabaki ɗayan mu wa kalimatu sultan kalmar sultan fa kazalika sarar li likulli salatinin sokoto ba'dahu min ahwalihi ila al yau. kalmar sultan ita ma kalma ce da ta samu da sama lakabi ga dukkan sarakuna na daular nan ta Sokoto tun daga kansa da aka kiransa sultan da jikokinsa har yau har gobe wannan lakabin yana na ana cewa sultan kaza kun gane da kyau wannan shine dalilin da shi ma ake masa wannan lakabi din maganar ballo ko mun ji ta a baya ma'anarta shine mataimaki to duk talakubba ne da ake masa sai jin mauliduhu yau aka haifi shi muhammad bello wulida amirin mu'mini na muhammad bello yau mal fi shahar zilfada sanata alfin wa mi'a wa khamsa wa tisina hijiriya al-muwafi alfa wa samanin an haifi shi amirin mu'mini na bello ranar laraba a cikin watan zurkada shekara ta 1195 hijiriya wanda ya daidai da shekara ta 1780 in ka duba yanzu shekara nawa nan 19 ko ka ce 17 ka yafon 1780 haka 1780 in ka kwashe yau 2000 da nawa da 17 yau ka kwashe za ka ga kinan shekarun karnin da ya rayu yanzu ko muhammad bello ka zo ka rika cewa shehu muhammad bello ya ce kaza ya ce kaza kai kuma ga shekarar da kake kai yanzu shi ga inda shekarun da ya rayu karnin da ya rayu kaga dole za a ce a'a ya kai ka ji ya ce dole ka kawo mana sanadin magana sako shi yasa kullum tarihi yana da muhimmanci rashin sanin tarihi mai karya sai zo ya girba karya ya tafi wanda yake gaya makarya ba su gane ba amma da ya yi magana yau da zai ce na zauna da shehu muhammad bello na ji karatunsa na ji wa'azinsa ya karantar da mu kaza sai a ce a ina kenan kai tun da kanka kai waye kai kun gane da kyau shi yasa karanta tarihi na da muhimmanci sai da kabilatuhu me ce ce kabila ce ce kabilarsa wayantihi amirul mu'minin muhammad bello bin usman ila tora dabbo akhwalul fallaniyin allazina ja'u min kota toro wa yantahi aslu hadha ila al-arab shi nasabarsa ko mu ce kabilarsa amirul mu'minin muhammad bello bin usman tana karewa zuwa ga tora dabbo wasu kabila ce ta filani wanda suke kawuye ne wato yan uwa na mahaifiya kenan akwalul fulani yan uwa ne na filani. ta wajen mahaifiya kenan na ja'o min fota toro wanda suka zo daga wancan gari da wasu suka a mali wasu kuma suka ce a murtani yake ta yantahi aslu hadha ila al-arab su ma can nasabar tasu shi wancan Musa kenan da ya yazo jakolo daga can in an bi shi ma nasabar sawa na dan wane wane dan wane to nasaba ce za ta kare zuwa ga larabawa wa fi zalika yaqulu shaykh abdullah bin fodi fi abiyatin ne abdullahi baffansa kenan ane gawa kenan ane ga shi shan usmanu a wasu baituka da yayi yana faɗin nasabar su yake cewa wato da dabba kawalin fallani na ikhwatun li arabin rumin bin isa ta tafarra'u wa uqbatu jaddu lil fallani min arabin wa min tura kanan ummuhum bajjo mangai eh waɗannan yan baitukan suna da yawa daga ci abin da yake cewa su wannan eh, wato eh, foto eh, eh binan foto da debbo asalinsu ya ce kawuke ne yan uwa ne na mahaifiya na fulani kuma yan uwa ne asalinsu can na larabawa sun zo wato sannan famin rumin bin isa daga rum wani ne mai suna sunan shi rum bin isa shi tafarra'u daga can suka ballo suka zama reshe ne nasu wa uqbatu uqbatu bin amir kina wanda ya bude asar afirka kenan ko ya zo masa ne ya abin nan to shi uqba kakan ne kaka ne na su filani in an bi silsila su kenan domin su min arabin daga laraba suke a min toro kanar ummuhum bajjo manga'in sannan wato mahaifiyarsu ko mai suna bajjo in ita ma daga tora take kenan mahaifiyarsu can kakansu can kakan kaka jilani ne shi kuma da ya zo nan ya haifi babarsu ko kuma baba ta wajen mahaifiya kenan wacce ta fito daga wannan kabila ɗin a koma cikin littafin kana neman ƙarin bayani za ka ga wato littattafai daban-daban da ake rubutu a kai wata samman hazin kabilar tsufallaniya turankawa a cikin filani na nan kasar hausa in an ce wato filani kashe-kashensu a ce sun lubawa kawa sannan danejawa da waye suna da filani kabilu ne banda ita kabilar filanin karkashin ta akwai kabilu daban-daban to idan aka koma su shi shi usmanu ko Maman bello su ake ce ma kawa a filani namu nana nisbatun ila tora dabbo wanda nisba ne zuwa ga ita kabila din qala doktor aminuddin abubakar rahimahullah ko Allah ya ji kan shai aminuddin da lokacin da ya rubuta littafin sa ya dan taba wannan magana yake cewa hadha albayt yadhkuru lana asal al-fallanin wancan baiti da shi wato ainihin shai Abdullah na gwandu ko wato yake cewa da ya rubuta yana tuna mana asalin filani وهو أن أن a دبو أخوال الفلانين yace su tora dabba ɗin can wanda ake kira can su ma a ce ko turanka ka a nan asalin su ɗan uwa ne na wato filani wahum ikhwatu lil arab su kuma ɗan uwa ne na larabawa fa ishaqa bin ibrahim huwa akhu isma'il bin ibrahim kamar yadda can sai sama ake cewa ai ishaqa bin ibrahim ɗan uwa ne na Ismail bin Ibrahim kuma suka falle Ismail in ka taho tsakan annabi larabawa za ka ga suna jingina shi manzo zuwa ga annabi Ismail ko shi kuma can Ishaqa za ka ga wanda suke wasu bangaren su kuma can da suka fita Yahudawa kenan sai ka ga su ma nan suka bi tsatsan su har su zangano zuwa gare shi can an ce su sai a akan uba shine wa Ibrahim alaihi salam to haka su ma Fulani wato salawatullahi wa ajma'in wadancan annabawa tsina da amincin Allah ya tabbata a kansu wa kad ta'ammaka bi hadha al-asl al-fulani ila khalil khalil rahman abu al-anbiya ibrahim alaihi salatu wassalam in an zurfafa an ta bin tsotso tsotso in an jingina filani zuwa ga larabawa su kuma larabawa ai suna cikewa asalinsu zuwa ga khalilur rahman shine annabi ibrahim alaihi salam wanda shi kuma shi yake ce masa abul anbiya uba ga annabawa kasirun min al-kuttabi da yawa daga cikin marubuta duk sun rubuta wannan minhum al-allamatu sheikh bin fodi daga cikin marubutan da suka faɗi wannan shine babban malamin nan abdullahi bin fodi حيث ذكر هذه الأبيات inda tafsirihi تفسيره لقوله ta'ala. yayin da ya zo cikin littafinsa babban littafinsa mashahararri na tafsiri da ya zo ya faɗi waɗannan baituka a wannan tafsirin nasa inda yake fassara faɗin Allah madaukaki wa idza qala ibrahimu li abihi wa qawmi ila qawlihi wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibi ya zo fassara wannan da qala Ibrahimu li abihi ko wa qawmihi ka ambata lokacin da annabi ibrahim ke gaya ma wato ainihin babansa da mutanensa kenan ine masu wa'azi su zo su bi Allah ko wannan kalmar wa'azin su bi Allah su bi Allah ai ta wa'azi haka dai sai Allah ya sanya ta ha kalimatan baqiya sai kibi Allah ya sanya ta kalma ce da ta wanzu a cikin tsatsansa a bayan sa annabawa dai da suka fita aikin su kenan wa'azi karantarwa da awa. haka kuma har yau har gobe duk wanda suka dau hanya ta ilimi da karantarwa aikin su kenan wanda shi ne gadon annabawa an gane da kyau to shi Muhammad Bello da ya zo ya fassara wannan ɗin da cewa haka Allah ya sanya kalma ta gaskiya kalma ta tauhidi a cikin tsatso na annabi Ibrahim har tashin kiyama ga manzo sallam ne ƙarshen manzanni wanda yake addu'a babba da annabi Ibrahim ya yi a Makka Allah ya fitar da manzo ga shi mu ma muna ta cin arziki a kasancewar mu al'umma sa fiye ya al'umma wacce ta fi sauran al'ummomi na sauran annabawa kamar yadda shi ya zama fiye manzo ya bambanta da sauran manzanni Allah mun gode maka ai alallahu a ko Ibrahim ibrahima kenan kalimatu tauhidi baqiyatan fi aqbihi ay zurriyatihi waccan kalma da yace ja'ala ha kalimatan ko ya to waye sa ta waye sa din waye aikin sawan ko dai annabi Ibrahim shine ya sanya kalmar tauhidi ta zama ta wanzu cikin tsakansa ko kuma ka ce a Allah shine ya sanya ta Allah ya sanya kalmar tauhidi ta zama mai wanzuwa cikin tsakan annabi Ibrahim ila yawmil Kiyama? haka har sai tashin kiyama ya zo sannan za a rasa ta amma dai tana nan har yanzu saboda haka mu kanmu al'ummar manzo muna farin ciki muna mu Allah godiya da ya sa mu cikin al'ummar ce yan manzo kun gane da kyau Allah ya sanya ta cikin tsakonsa cikin zuriyarsa fala yazalu fihim min koko man yuwahidullah wa yad'u ila tauhidihi ba za ya gushe ba a cikin tsatsan annabi Ibrahim wanda suke bauta ma Allah shi kada suke kadaita shi suke kira kuma zuwa ga kadaita shin والحمد لله الذي جعلنا من ذريته على ما نسمع من أنصاب سلفنا shi Muhammadu wato abdullahi na gwandu yake cewa muna godiya ga Allah da ya sanya mu a cikin zurriyarsa kuma a bisa yadda muke ji a wurin magabatanmu suna faɗi dangane da nasaba kenan kun gane wannan kinan dai abinda muke so a fahimta kabilar shi Muhammad bello bin sha usman kabila ce ta filani sai kuma filani an bi tsatsan su yadda ya faɗi su da suka kiyaye wancan tsatso din to suna ganin asalin su larabawa ne to kullum an zo irin wannan karatun ba wai tsatsan kaɗai ba shine fa zai fishe ka kun gane da kyau duk wannan abin a ta jajjonawa har a kai ga manzo to kai da kake cikin tsatsa in fa ka fa kiyaye ka bi Allah da manzo ba tsatsan fa ba zai amfane ka ba kuna fahimta ka san haka shi ba filatani kiri yake kamar shi fi kowa asali haka shi ma bahaushe haka kanori haka bayare kowace kabila tana ganin ita ce tafi kowace wannan kuma magana ta dawo ta kabilanci kenan ba magana in kabilancin ne kadai bai haɗu da jin Allah da manzo ba ba abin da zai amfane ka yau yana sa Abu Jahal yana sa Abu Lahab ba suna da dangantaka da manzo ba sallallahu ta jini dangantaka ta amfani su shi yasa dangantaka tana amfani in kayi amfani da dangantaka wajen bin Allah in ko kayi tamfarin dinta wanda ya zo ya musulunta a yau asalinsa can kila ba ma guje iyayensa da waye bai ma san asalinsa ba ya bi Allah ya bi manzo sai ya fi ka kusa da Allah kai kuma kai nesa da Allah ne ina fata mun gani wal jadiru bi zikri anna al jadd al a'la li amir al mu'minin muhammad ballo musa jakwalo abinda ake so mu gane a wannan karatu babban kaka na kololuwa na shi muhammad ballo shine muhammad ballo wato ainihin shine kai musa jakwalo wanda har yau lakabin na nan ko a farko cikin wannan sarautar tasu ana samun a yau ma akwai wanda ake ce ma yi jakwalo din ko shine wakinan mustapha jakwalo to yana danganta kan zuwa wancan kakan nasu kenan na can sama ɗin kada hajara min biladi ko ta toro mali kenan fil karni salisa mai miladi shi musa jakwalo ya yi hijira ne daga wancan gari na ta toro a mali take wasu ka ce kamar da na gaya muku in ka koma ka duba map yanzu a cikin intanet ka shiga ka sa ta toro za ka ga ta fito maka cikin wato ƙasa ta ina ta murtaniya kaga ta kanta a daɗin murtaniya da mali da waye tsintsinka da tura mulki malaka suke masu na faransa da akwai ne ashe shekaga idan a da ce a mali wuri yake kuma ce a abin nan yake a murtaniya ba za ka mamaki ba kamar mu ne a ce maka a tarihi da wurin yana nan ƙasar hausa sai yanzu ka tsince shi a ce in an ce ta saka ta najeriya sai ka tsince shi a nijar an yi kuskure ai ba ba kasar hausa ta hada da su nijar da wani yanki na ina ne duk kuma haka bane to shi yasa tarihi na da kafin zuwan tura mulki mallaka da suka tsinka kasashe da na yau da suka yi da na da kafin su ya bambanta shi yasa duka wannan zai iya ɗauka to ya yi hijira a ƙarni ne na goma sha uku na miladi 'yan san na goma sha uku yau muna cikin karni na ashirin da ɗaya ne ko ko kaga ƙari na goma sha uku yau shekara nawa kenan sun ka cire shekara wajen ɗari bakwai to tun wannan lokacin shi musa da jakolo yau hijira ya da wannan kasar yankin namu an gane da kyau wasu jama'a jama'atu fi biladin hausa bi mamlakati gobir ya tabbata wato da shi da jama'arsa a yankin ƙasar hausa a masarautar nan ta gobir a da kenan kun gane da kyau ƙagen ka ɗauka shekara 700 yau musulunci shekara 1400 da wani abu a wannan lokacin suka taho suka yi nan kaga musulunci ya dade da zuwa Najeriya kina ya daɗe da zuwa kasar Hausa amma duk da haka fa in ka cire shekara 700 cikin 1400 saura wajen shekara nawa kenan 700 da wani abu to kaga 700 in an ce ma fiyayyin halitta sun kare ƙarni da ya fi na manzo mai bin sa mai bin sa karni shekara 300 kenan ko shekara 300 kaga tun a wannan lokacin ana fa cikin wani yanayi ne fa na daban tun a wannan lokacin an yi musulunci tsaftatacce gyararre lokacin da su suka taho musulunci ya riga ya gurfata, da a aƙidu iri-iri da gasanan haka suka shigo da shi wasu yasa sa za ka ga yau in an bi tarihi wasu yake ta ganin abin da suke ya daɗe ko sun daɗe suna yi na bida'a, har sai su ce ganin kamar bida'a ta suna da asali da tushe wanda kuma wannan ba ta da asali da tushe dan dai abinda annabi bai ba sahabbansa ba su ba waɗannan da yake ai koyi da su wannan abin fa ba addini bane ina fata an gani sai bincike na biyu almabhasu sani na sa'atu rayuwarsa wani da amirul mu'minin muhammad ballo min abawaini sharifain an haifi shi amirul mu'minin muhammad bello daga mahaifansa guda biyu wannan haka malaman tarihi suke sani dan a dubi mai don daɗa kimanta mutum ma'ana ɗa ne na mahaifa biyu uwa da uba wanda aka yi aure na shari'a aka haife shi shi ne mahaifin kuma masu daraja su biyu wa fi baiti ilmin wa adabin an haife a gida na ilimi kuma a gida na ladabi da tarbiyya kenan faƙad kana jadduhu muhammad mashhuran bit tadris wal ilm kakan nan nasu da ake ce masa muhammad fodi ya shahara da ainihin tadris karantarwa da kuma ilimi da yake da shi shi yasa ma ma ake mai lakabi da faqihi kun gane da kyau ashe ga a ce wani ya fito gidan ilimi shi ma ya yi ilimin wannan wata falala ce ta musamman wa kana jaddatuhu hawa wa ummuha ruqayya mato kakarsa ita ce hawa hawa kenan bahaushe ke ta ko wa ummuha ruqayya ita kuma mahaifiyarta sunanta ruqayya wa qad nasha ballo fi riayati walidihi shaykh Usman wa ammihi al-ustaz Abdullah bin Fodi allazai kana min afadili ulama'i Sudan al-Gharib wato shi Muhammad Bello ya girma ya taso ne a gaban kulawar mahaifinsa Sheikh Usman bin Fori da kuma kulawar baffansa shine babban malamin nan Abdullahi bin Fori wanda ake mai lakabi da Abdullahi na Gwandu wanda su guda biyun nan sun kasance masu falala wato kuma suna cikin manya-manyan malamai na nan ƙasar Sudan a wancan zamani in an ce Sudan ta yamma kenan wanda kamar da na gaya muku haka yake a rubuce ba za ka yi canza shi ba ba wata magana najeriya a lokacin sai da ce a sudanul gharbi sudan ta yamma ta hada nan najeriya can nijar din da duk wani yanki inda da wasu ta kai kun gane da kyau wa kana umru walidihi hina wulida 28 sana rayuwa ko mu ce shekarun mahaifinsa lokacin da aka haifi shi muhammad bello mahaifinsa yana ɗan shekara 28 kun fahimta abin da ke nuna maka kenan suna aure da wuri su haihu da wuri shi yasa sai ka ga ɗa ya girma tare da babansa shi ma ɗan wani lokacin sai ka ga ɗan ya zama abokin shawara ko wannan abin da za ka fahimta shekara ashirin da takwas ya haifi ɗa kaga kenan ya yi aure da wuri kenan kuna fahimta da kyau ko ba a ce maka shine ɗan shi na fari ko ba shine na fari ba ana nuna maka dai kenan ya sami ɗa da wuri kenan mahaifinsa duk wannan bayani da muke a ƙasa ka rika duba kana san da za ka koma ka ƙara ganin bayani a cikin littattafai da aka fitar da wannan bayani ويبدو أن محمد بلو قد بدأ تعليمه في صغره كعادة أبناء ulama. wannan yana nuna mana kinan Muhammad Bello ya fara karatunsa na ilimi tun yana ɗan yaro, yana ɗan ƙarami wanda ita ce kuma al'adar yayan malamai musamman a wancan zamanin ne ya harifu a suma a kutubi walidihi a shi usman bin fodi fi sinil ashir tun yana ɗan shekara goma shi muhammad bello yakan iya gane sunayen littattafan mahaifinsa wa yahki anna walidahu kana yabhasu an kitabin mu'ayyanin na kutubihi shi da kanshi yakan hakaito ya faɗi da kansa shi muhammad bello cewa wata rana babansa na binciken wani littafi kwaya ɗaya a laburarensa kenan a tsakankanin ɗimbin littattafansa shi shi usmanu fa ja a bello wata harjar kitabala sai ga ɗansa muhammad bello ya zo ya bincika ya ɗauko masa littafin ya ba bashi kaga alamar mai kenan shekara goma ba yaro ba zai san littafi har ya san sunan shi ya san wancan sunan shi kaza har a ce ina littafi da nake nema ya je ya zakulo ba har sai in yayi karatu ana nuna mana kenan yayi karatu da wuri wanda har yana shiga maktaba laburare ta baban sai karatu ya iya gane ma sunan littafan baban nasa nasha ala siratin hasanatin wa halatin hamidatin fi talabil ilmi wal fitnati wal hizzi wal idraki tam wa fasahati الألفاظ wa والبلاغة ما wal يؤتي wal ما, ما لم yuti aw ma من سكتي يا malaman suka ce ya girma a cikin kyakkyawar sira tarihi mai kyau kyakkyawan tarihi da hali wanda yake abin yabo da godiya da kuma ne ilimi wanda yake wato ya girma cikin neman ilimi sannan yana da kaifin kwakwalwa da basira da iya hadda da fahimta da nan ya fahimci ya riski abu ya gane shi ga fasahatul qaul yana da fasaha wajen sa sannan da na nasahatul alfaz in yi lafazi sa karara ba za ka ce irin ko gura-gura ne ko in ina ko yana a'a maganarsa ki wal walluga mutum ne mai harshe yana da magana in yana larabci ko yana filatinci yaransa duk abin da yake magana da shi ana fahimta wal balaga kuma yana da balaga a wajen iya magana kenan malam yi gaira abinda ba a ba wani irinsa ba a wannan zamanin ba da fi yasirin min zamani malam yudriku ghayruhu min al-ahqab mutatawila cikin dan karamin zamani dan karamin lokaci ya riski ya iya fahimtar abubuwa masu yawa wanda wasu irin sa ba su iya fahimta ba bayan sun kwashi tsawon lokaci suna nema ma'ana cikin lokaci kaɗan Allah ya ba shi fahimtar ilimi ya ba shi gane karatu ya tara abin da wasu sun ɗau lokaci ba su ya tara ba ba a razal uluma kullaha ya tattara ilmomi daban-daban in ka je ka karanta za ka ga gabuwan da ya sani na ilimi fannoni daban-daban hatta rubutu ma ɓangare daban-daban ya rubutu wannan ɓangare ɗaya ne daga cikin abin da za mu karanta na littafinsa da ya rubutu a kan waye almahadi ya yi bayani a kan shi domin ya nuna ma mutane ga shi kansu je su auka wani ramin na daban albabu hassan salis bincike na uku ƙarƙashin wannan tarihi na shi muhammad bello Sifatu hulkalkiya wal khulqiyya sifofinsa wato ainihin na ɗabi'a ko mu ce na halitta da kuma na ɗabi'a domin siffa kullum biyu ce ya Allah ya halicce ka sannan kuma ya ɗabi'a ka take to tsaye eh, sai mu ce sifatuhu halqiyya sifar halitta sai da Allah ya halicce shi a fi kitabil iktifa li ahli ta'assi wal wa li da al masalih wazir abdul qadir shine ga bayanin da zo cikin wani littafi na tarihi da aka rubuta littafan su Shehu Usman da shi karan kan mai suna al iktifa li ahli ta'assi wa ibtida na babban malamin nan da ake ce masa amirul masale shine wazir abdulkadir yake cewa amma sifatuhu radiyallahu an sifar shi muhammad bello ya ce radiyallahu anhu ko wata kalma ce da magabata suna cewa ana takaita faɗin ta ga sahabbai wanda ko ba sahabi ba sai a ce rahimahullah ko in ya rasu in kuma yana nan da rai sai ka ce hafizahullah kun gane amma wasu suna iya ganin cewa kowa ma iya ce mai radiyallahu anhu Allah ya da shi addu'a ce ko Allah ya da shi amma wasu malaman suna ganin yadda dai aka samu wurin magabata sahabbai kadai suke faɗa mu wannan wanda ba sahabi ba shi kuma ya ce mai me sai a ce rahimahullah in ya rasu in yana nan da rai kuma sai a ce hafizahullah eh wara'a fa Allah ya kiyaye shi daga duk abin da zai zama fitina a gare shi to sai shi saboda girmamawa sai ce mai radiyallahu an ya ce fa huwa adimun lau wato launin sa launi ne na halitta ja kenan ba irin jajawar nan ba ba kuma baki baki abin nan ba ka ce irin ba haushe kan ce rawan kan da ake ta yawwa ja amma ja ba mai bau ba kenan sannan ka'imul kama in ka gan shi a tsaye tsaye ke ko ka ce kamar ki jago bai kwafa ba ba wani doroyi ba a a tsaye kam kamar yadda bafansa yake shi abdullahi na gwandu kenan wanda yake ce mai tonga wato ainihin dogon sosai kenan ko ainihin aridul wajihi yana da fuskar sa haka ka ce doguwa kuma mai faɗi ba yadda za ka ce gajeruwar fuska ba tasiru tabassumi mai yawan murmushi ne baya ɗaura fuska in ka gashi muhammad bello wasu uljabi ne mai faɗin goshi ne makaronin hajibai ne sannan kuma <clears throat> wato tsakanin girarsa nan abin goshensa ba za ka ce mai katon goshi ne ya yi tsini ko ya abin nan ba daga inda gira take zuwa goshi na shi siffa ta halitta siffa ce mai kyau abin da ake so a nuna kenan ƙa'imul amfi mai dogon hanci ne kasirul lahiya mai yawan gemanya ne wasu ulmanki bai ne mai faɗin kafaɗo ne duka dai ana so a nuna maka in ka gan ba za ka ce irin ɗan tsamurmuri ba ne ba kuma wani ɗan dukushi ba ne a dogo ne kuma halitta sagwanin ban sha'awa daga ciki abinda za mu tsokaci gemu magabata din ana bayanin tarihinsu za ka zana cewa suna da gemu babba to mu kuma yanzu an jarabce mu da aske gemu yau da za a zuwa faɗi tarihin ka sai a ce mai shararren gemu kirango an siffanta ka za ka ji daɗi kai ba ɗan sanda ba ko soja ko waye wannan kana ɗan sanda ce tura mulkin mallaka da suka kawo tsarin soja da yan sanda sun hada barin gemu kila ya maka uzuri to saboda haka ya kamata gemu nan tun da sunna ke? duk wani wanda za a siffanta kun ga ko kirista za su yi hoton almasihu ba su yin shi ba gemu ko suna yi duk da shegantaka su sai ka ga ne za su yi hoton wani babban wanda suke ganin mai daraja ne za ka ga da gemu da shi yasa ya kamata mu rika barin gemu Allah ya taimaka ba sifatul khulqiyya sai siffarsa ta ɗabi'a wacce siffa ce ta halitta da Allah ya masa sai siffa kuma ta ɗabi'a wacce ita ce abin koyi kana amirul mu'minin Muhammad Ballo. ma'rufan bi khisalin jamila wa akhlaqin nabila shi Muhammad Bello ya kasance an san shi sananne ne da ɗabi'u kyawawa da kuma halaye wato ainihin girmama wa min zalika ma zakarahu sahibul kashfi wal bayan anhu mai rubutun nan al kashf bayan ya tashi tarihin sai ke fali wajen ɗabi'unsa ya ce annahu kana zahidan wara'an kariman za'ifatin Wahaya ya kasance mutum ne zahida mai gudun duniya haka ya zama khalifa fa ko gaban kasa kenan kai cewa shugaban kasa kin ja ka gane a yau to amma duk da haka zahidan mai gudun duniya ne wari'an sannan mai kuma ainihin warku ne tsantsiri kenan yakan yi kokari ya nisanci duk wani abu wanda yake jin akwai ko halin ne ko haram shine war'u tsantseni taka tsantsan wajen taɓa abin da kake shakka ko halin ne ko haram sannan karima mutum ne mai mutunci mai karamci mai kyauta za a ce mai ifa ai an san ifa ko Allahumma nas'aluka tuqa wal afafa wal gina al ifa ita ce afaf wato wadatun zuci kenan Allah ya bashi ifa kamewa da wadata abinda Allah ya bashi wa haya'an ga kuma kunya abin da yake karanci kenan ko shugaba ne amma yana ya siffanta da siffa ta kunya duk magabata zaka ga wannan in an tashi tarihinsa ana faɗin wannan Wakana ya wa kana hawa ahwalal du'afa cikin siffofinsa kyawawa yakan bincike halayyar masu rauni ya wane ina wane me za a taimaka masa ya wane ina kaza kaza kullun ɗabi'a sakke nan bincike kan masu rauniya za a taimaka masu sannan wani shari'a shari'ata mutum ne mai zartar da shari'a duk abu wanda ga tsarin Allah ga shari'ar Allah yana zartar da shi baya tsayawa ya ce he ya duba yadda Allah yake haka yake tabbatar da abubuwansa harisan alam tisali awamirillah wasu bi na yana da tsananin kwaɗayi da bin diddigin awamirillah abubuwa umarnin da Allah yi yi yakan yi wasu biyu na wahihi da kuma nisantar hane-hane wanda Allah ya hana kullum yakan ƙoƙari ya ga cewa ba shi a wurin sannan husnul mu'ashara lil qaribi wal ba'i mai kyakkyawan zamantakewa ne ga na kusa da na nesa an ce na kusa ɗan uwa ko na kusa makwabci haka nan na nesa duka wanda ya mu'amala da shi zai ga kyakkyawan zamantakewa mukraman ko mu ce mukriman li zawil fadli hatta min ghairil muslimin yakan karrama masu karamci yakan mutunta masu falala wanda suke sun cancanta a karrama su saboda falalarsu da girmansu kai har ma wanda ba musulmai ba a wancan zamanin ya shahara da wato karrama su da mutunta su da masu kyauta fiha wato ainihin wafiyan lil ahadi mai cika alkawari ne ni alkawari zai kaza ta yana cika alkawari walam yakun yaqbalu alhadiyya kyauta ma bai baya karba balle ka ce kuma ka zo ka ce za ka yi masa wani cin hanci kenan domin shugaba ta hanyar kyauta wani bin ake kuma cusa mashi wani abu wanda yake zai zama matsala a gare shi wala ma ko wala mala sultani baya taba dukiyar gwamnati Ba ya taba ta shine wala malar sultan yawai na ma a ce mu duka kafin su hau ana karanta musu tarihin su shehu usmanu tarihin su muhammad Ballo, abdullahi na gwandu su je da suke mulki al'umma su je da suke tsantsini su ma su yi hakan to yau sai ka gama tsantsinin so ma ake a burma shi sake ya an jawo shi in shi yaki a jawo ta makusance shi ko makusancinsa in shi ya ƙi ci sai a ce to ai na shi ya ci don na shi ya ci shi ke ya ce shi ya ci ko ko ba haka wake ba rubi yanzu shugaban ƙasa faman da yake ta yi ƙoƙari ake sai an burma shi wani rami da za a zo a ɗaga shi a ce shi ma bai da mutunci ko ba kwanaki can kun ta ganin rubuce-rubuce a kan wata mata ko aka ta ƙoƙari a jata su ranar su jata su ma 'yan cikin gidan su jata ta je ta yi abubuwa kuma jijiyawunsa amma gaskiya ta bayyana ko dole sai an bude mata ofis ita ma ya tura mata kuɗin al'umma da sunan ita ma tana daga haka nan fara ɓanna in an gama kuma a ce shi yayi amma Allah ya taimake shi yana jin har yau dai ai ana na ana gwabza har yau dai ba su nasara ba ko to kaga su wadancan bayan Allah sifofin su kenan kuma su suna samun maka, mun koyau wanda duk zai yi gaskiya in bai sa ba sai dai shiga cikin matsala Allah ya tsare mu wa qala fi mawdi'in akhar a wani wurin da shi mai al-kashf wal bayan da yake ba da tarihi Muhammad Bello ɗabi'un sa yake cewa fa min khisalihi al-jamila yana daga cikin kyawawan ɗabi'un sa ababan wato kyawawa shine az-zuhudu zahir gudun duniya na karara walwar ulqade da tsantseni wanda yake yankakken tsantseni baka iya cewa ga wurin da za ka kama duk abin da ya san ana tantama halak ko haram ba ruwan shi da shi wal haya ga kunya wal qana'a ga qana'a haka ma ba haushe kisa ta ko qana'a shine wadata zuci kenan abin da yake da shi ya ishe shi ko eh albashi ne ya ishe shi a wani noma yake ya isa kiyo yake Kullum kullun qana'a da Allah ya baka wadace ka albashin ka iya adadin sa sai ka sami qana'a sai ishe ka dan jarin ka da kake juyawa riba da kake samu ka wadace ka ita ce kana'a sannan ba ka da ita duk dubban da kake da su da miliyoyi ba za ka wadatu ba nan da kuma ka rasa wadatuwa to daga nan za ka tafi neman rarumo abin da ba naka ba wanda kana'a nan ita ce muke bukata Allah ya zuta mu da ita wala ifa gashi da ifa ita ce magana da muka tada so eh kamewa kenan wala hil ga hakuri da alhilmu shine haƙuri kenan ko eh Allah ya bamu wal fahmi shamil da fahimta da mammiyar fahimta an yi magana dan nan ya tsinka ke gane yau abin da ke damu matasan mu kenan sai ka ga su fahimta abubuwa da yawa yanzu yawan kuka duba yau ɗaya ga wata ko? in ka gwada shekara goma a baya ka gwada yau abin da ya faru a garin nan kaga akwai tasirin kiristanci na ta karuwa tasirin kiristanci yana ta ƙara bayyana ta ya ka gane wannan Ta faruwa musulmi ya tagitin ɗin wani rana ta januwari sannan zai sa aurensa sannan zai yi kaza sannan zai wani biki sannan zai waye wannan tasirin kiristanci ne ka ce wai ranar hutu ce ta ƙasa ta waye kai ma don ka sa kaza ka zauna ba hujja ba ce malamai duk kai kafin su manzo duk wani abu da za ka yi dan koyi da kiristoci koya yake annabi samu shi baya son shi ko da za ka yi biki ka yi shi a wannan ranar ka fito da alamar farin ciki da waye ta dace da rana ce ta kiristoci da suke ɗaukata ranar bikinsu ne ka taimaka masu tunda zai yi ka iya sa bikin ba wannan ranar ba sai ka cire shi ka sa wata ranar amma ku duba yau garin da ina jin ɗaurin aure Allah kaɗai ya san iya wanda aka yi a yau wannan tasiri ne na kiristanci nan gaba ɗayan jikoki mu ba san da za su ba ana tafiya ana tafiya shi kenan kaga maganar ma wai ka zo ka ce a magance har wata ran a zo a ce a kullum in can idan ka tafi su inugu suwaye a yau ka ce ranakunsu ne a kano dai in ba bai kamata ba amma yau da ka tafi da wani cefane da wani shiga da wani azu ba daidai ba ne wannan hutun kanshi tun daga na wancan da aka yi zuwa yau akwai tasirantuwa da kiristanci ba haka dama ake sai a mai da ku wasu mutane daban cikin hikima ba ku sani ba dama hutunku na yau da kullum nasu ne ranar nasu ne kuna komai nasu nasu nasu nasu gashi nan kuma ka waye gari wata ran za mu zama abin tausai Allah ya sa mu gane da ire-iren waɗannan abubuwan ka zama kana da fahimta kana ganewa kana nesa da su iya iyawarka Allah ya tsare mu wala nafis nafis yana da hankali mai kaifi wanda yake zarta dandanan ya gane abu kuma ya iya zartar da shi wal karamul amin yana da karanci wanda yake gaman ne shi ma in zai karancin sa kyauta ko baiwa ko mutuntawa to fa ba kaɗan yake ba wa ra'ayi sadi yana da ra'ayi da tacce inda za a zo a yi magana ga ra'ayinsa da sai ga ra'ayin nasu ya dace ka san wasu Allah ya ba su wannan bayar ko sai da suka faɗa abu sai su dace ka dubi Umar cikin sahabbai sai faɗa abu sai ya ta datar da wannan abin waka shi ma wal hazmi lil umuri wa azmihi alai sannan yana da him azama in yayi himma zai abu to fa baya kuma yin sako-sako zai daura azama zai himma ya ga cewa abin da yake zai yin nan ya yi shi wanda haka ya kamata ko a gidanka balle kuma da ka zama shugaban al'umma ka zama kana abubuwa yau magana wannan taurara waccan waccan kaza waccan ba azama ba himma kuskure ne wannan a cikin al'umma wasumtil muwafiq yana da shiru shiru kuma mai dacewa wurin da ba bukatar magana bai magana haka ya kamata shugaba ya kamata shugaba ya kewa sakin baki na magana ba har sai ya je ya faɗa abin da zai zama fitina amma ki ya tattauna magana an ba shi da amfani ya ja ki shiru Allah ya ji kan mai martaba yana da wannan tabi'a a san ka ji bakin mai martaba sai abu ya kai abu kuma zai magana ya kaɗan mai amfani yawan magana ba shi da amfani ga shugaba domin mutuncin shi nan da nan sai ya zube wal waqaru sabit a waqar ya da natsuwa a waƙara kenan eh sabi ba za ba shugaba ka gan shi ba natsuwa ba shugaba kai ko kai ya kamata kana da natsuwa duk abin da zai zo ka natsu yadda za ka fahimce shi ka gane shi ba a rikita ka ba dai a hargitsa ka musamman shugaba na shugaba kaga karanta tarihin da yana da kyau ga shugabanninmu ka zama na tsatse yanzu kamar da shugabanci najeriya nan da yake rikikitaccen shugabanci kaga ya kamata shugaba ya zama natsatse dan da an kama wata idea din ana so a jefa shi ya natsu me ake rufe ma da ita abin me ake so ina ake so a kai shi ko me aka kama ka natsu to haka Muhammad Bello yake wa siyasatu salima haka nan kuma siyasa ko siyasa ce tsinta kusan kalmar siyasa ko ai daga musulunci ne daga sasa ne ya susu yadda za ka iya tafi da al'umma ka jagorancin su to jagorancinsa jagoranci ne tsinta mai kyau wanda babu son zuciya wasu yana ala a arabin nas ga kiyaye mutuncin mutane shine siyanatu arabin nas yana da kiyaye duk abin da zai taba mutuncin al'ummarsa zai kare wannan abin wa hibzi muqtadal ahwal ga kiyaye duk abin da yake na muqtadal ahwal halaye za su zama to zai ga ya kiyaye abin in zai zama fitina zai kare in alheri ne zai gaya yadda abin za a sami alherin wannan sifofi ne da duk shugaba kamar ya same su wala yara anil jihad cikin sifofinsa bijire mahalayya ta jahilai shi jahili haka ma Allah ya gaya manzonsa ko wa a a'ridu anil a bijire ka da kanka daga ayyukan jahilai domin za ka biya musu sai a cice ce ku ce shi kenan abin da kake sai su ɗauki hankalinka sai ka daina yi domin wani abin dama kawo shi ake kawai don ya zama mai a kawo da hankali ba haka suke bai zu suna so su yi wasu sai a kawo ta hayaniya kuna ta hayaniya ku su kuma can suna abin da suke so to jahili haka ya kamata in ya kawo abu na hayaniya sai a kawo da kai a kyale shi da jahilcinsa a yi addu'a Allah ya shirye shi muna ga saboda yanayin lokaci a nan za mu tsaya sai mu tashi bincike na hudu akan neman iliminsa da ya tashi ya a rayuwarsa don mu sami abin koyi mu ma a yau alhamdulillah a wannan hadisi yana na ji ba tambaya ba ce na ji ila so ya sanya ma'anar hadisin ma'anar hadisi a nan da ce in ba wa ya rasu abubuwa uku suke bin shi da dukiyarsa da iyalansa da kuma aikinsa na kwarai sai aikinsa ya wanzu tare da shi sannan ‘ya'yansa da dukiyarsa su dawo wannan hadisi shine ma'anarsa abin da hadisi ke nunawa kwanaitarwa a kan kai maza-maza kai aiki na kwarai kafin ajalinka domin da abin da za ka tara na dukiya radda ka mutu shi ke sunanta tarikatu lil warasa wato kayan gado ne na magada ba na kaba ne ba taka ce domin bayan da za a yi a ce ga wani wuri a ware a kwaso dukiya ka saka maka su yin magadan da za su yi haka za a ɗauke su masu da hankali idan kai kai wasiya kai ma za a ce ba za a yi da wasiyar ka ba dole dukiyar ina za a kaddara duk a tattara ta a sai da ita zuwa makabartar nan ko karshe dai dawowa da ita za a yi Dan ba za ta amfane ka ba kai kwanaki na biyu cewa wani gari da zanje can wani wai kirista ya rasu dama ma guji ne zama kirista da shi ne da aka zo masa rami aka yi aka zo mai kabari aka so katon akwati aka saka shi sannan aka ware wani wuri a ciki aka ɗaidoyi kudaden da ya bari aka saka aka dine shi na ce anya gaske ne wannan anya kuwa in dai gaske ne ki wani zai bi dare je ya haƙe kuɗin ila dai labari ne kawai aka ba wanda aka ba dan a burge su cewa an yi hakan amma ba gaske ba ne to kaga duk wani mai kuɗi ya ba kuɗinsa shi kenan haka nan yan uwa da kake da su da je da suke son ka da je da suke so zama tare da kai ba wanda zai da a da zurfi ko da faɗi a saka shi abin ne kutare shi ba zai yadda ba kai ma da za ka wasiya yi hakan ba za a bi ka ba amma aikin ka na kwarai za ka tafi da kayanka gobe kiyama shi za ka gani wannan hadisi annabi na ta da mu ne duk abin da muke mu tsaya mai aiki na gari domin shi zai zama tare da mu ita kuma wannan duniyar mu neme ta iya abin da Allah ya halatta mu nema don mu kare mutuncin mu mu taimaka mu addinin mu da ita Allah ya samu gani sai wacce magana da na ɗan ɗincina mana kaɗan cewa mai hattara kullum musamman matasanmu ake ji nan gaba harka ta abin da ake cima a tansir kiristantar da mutane ko dai ka shiga kiristancin kai tsaye ko kuma ka ɗabi'anci da ɗabi'u na kiristoci kana musulmi wanda yau wasu ƙasashe musamman wanda faransa ta rena Kini an gama da su a irin wannan wasu kasashe na larabawa yanzu kini an gama da su irin hidimar da suke da bikin da suke a irin wannan kwanakin da sunan new kuma ta kiristoci ce to ba sa yin ta a su su sallar ta idi ta babba ko karama kuma ta wannan hanya aka biyo da ita aka cusa musu wancan yana musulmin amma an zara ruhin musulunci gaba ɗaya dan abin da ya rage man ya ga dama ranar juma'a ya dau sallah ya masallaci sallar jam'in nan tini wasu dukkan daina ta ya ga dama ya kunkuma kanshi a ɗakin shi dama an haɗa abubuwa da rayuwa ta duniya mu akwai wanda ke taka mana birki har yau ne fata ki ta tsaya ko ko take ba wuta tsayayya da da wuta tsayayya kuma wata kila wani ba za ka gan shi a nan ba yana can ya sa talabijin gaba yana kallo mai son kwallo ci ga tanan international football 24 hours ana nuna ta in mai harkoki ne na duk abin da kake son kallo an tsara shin za duniyar nan abin da kai ke hana ka ba wuta to su wannan kasashen zai an gama da su masallaci a jihar sallar jam'i wani tsohon yayi ne wannan mai imani ne zai tashi dan kunkuma kayan shi da ya ga dama sai ka zo katon masallaci da ac da darduma da duk wani kayan alatu amma sahu ɗaya ba a cika shi ba a cika shi su dubai su waye duk yanzu za ka cika gasma limami da albashin shi da komai eh ya ce shaye komai a masallaci ake daukar nauyin shi amma in ya zo haka za a kira sallar mutum nawa ne a sahu ba kuwa balle a ce za a karatu wani wannan wa zai saurara a zo a saura ka kai ka ji ra'ayin wani ai abin da ake hujjar kamar ra'ayin wani ne ka canza shi daga yadda yake kai. wannan masifar ita muke fuskanta yan uwa ko bala'i ne bala'i ne ya kamata mu sani kullum fa muna daɗa nesa ne fa da manzanci fa magabatanmu kullum gargaɗi suke mana duk abin da zai raba mu da Allah da manzo mu hisance shi an mana tsari gaba ɗaya ka ɗauki tsarin ƙasar nan gaba ɗaya ba tsari ne na musulunci suna cewa ƙasar ba ruwanta da addini amma sai ka ga a gefe guda ƙarya ne idan babu ruwanta da addini yau da sai a canza tsarin soja gaba ɗaya domin tsarin da yake tsari ne na kiristanci tsari na ji harka ta fos ta ɗamara tsarin ta za ka ga tsari na kiristanci in ka ɗauko tsari na lauyoyinmu da wannan hular da suke sa da ne komai tsarin kirsanci ne shi ma da a kau da shi in an ce ba za a yi na musulunci ba kuma kar a yi wani mai alamar kirsanci a kai in ka ɗauko harkar ilimi makarantu ɗalibai za a yi su rigar da suke zuwa siyafa wannan rigar rigar ta irin ta coci ko ba ita bace duk wannan tsare-tsaren gasa na gaba ɗaya in ka tafi majalisar musandar da ake ɗagawa cross ne a jikinta haka ta shiga nan ko an canza ta duk huce-hucen nan ko da ake hutun kaza hutun kaza hutu duk kiristanci ne a gefe kuma sai a ce ba ruwan ƙasa da addini wannan kai musulmi kana nan matasa ko gani ma ba sa yi inda ake dan faɗakar da su da a makarantu ƙungiyar ɗalibai musulmi to yanzu ƙungiyar tun da aka fara harkar su 11 satamba su boko haram da su kafiran suka kawo kowa tsoro ya zaba ke gum yau sai ka je university ba inda za ka ji ɗuriyar ɗalibai musulmi masu kishin musulunci wanda za su fito a kira lakcoci a wayan makai ɗalibai su waye su gane addinin su duk an shiru an daina kar waye a ce maka kai ɗan ta'addai kai mai kishin addini to ba kai kishin addini ba kishin wa za ka kishin kafirci yanzu abin da ake kishin mai kenan ai ɗayan biyu ne in ba yi kishin jini ba za ka kishi ne yanzu yau abin da aka yi a nan garin kishi ne na kiristanci don bai kamata ka sa daurin auren ka a irin wannan ranar ba in an ba amma dan mai don kana karfafa masu ganin girman ranar ne su a wurinsa rana ce ta wani biki nasu to don me yasa kai kuma za ka sa cikin ka yau da waccan abin nan din da aka yi duk wani abu na hutun su kai karkata wani abu naka a rana wannan shine alamar mu kare addininmu mu gaya ma 'ya'yanmu don mu gudu mu tsira tare mu shiga aljanna tare in ba haka ba ba a faɗakarwa ba a tashi tafiya ce tafiya tun daga gwamnati cikin harkar me gwamnati duk tsare-tsaren da kiristoci ne kuma tana cewa a gefe a ce masa ce da an ɗan yi abu kaɗan yanzu wani shugaba da zai ɗan wani abu kaɗan da ke nuna addinin shi lana sai ka ji kungiyar kan sun tashi suna kururuwa suna cewa zai mai da kaza zai mai da kaza shari'a zai waye ko ba ka ake bai abu kaɗan wani shugaba zai tashi ɗan yi bai face dole kwaye ba sai ka sun fara kururuwa da rubuce-rubuce a jaridu a talabijin suna hayaniya wani zai yi kaza a ƙasar wani zai yi kaza amma kai musulmi ba za ka rubutun ka ce su don me yasa suke kaza ba Allah ya samu waye Allah ya tabbatar da addinin mu ya karɓe mu muna musulmi wannan fitin cinu Allah ke mana maganin su Allah ka sa mu cika da imani subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu